shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan ya ba da karfin gwiwa da a kara yin nazari da gudanar da cikakken bincike wurin amfani da makamashi na zamani domin a samar da wutar lantarki a Najeriya ba tare da dogara akan injimumuka ba kamar yadda ake yi a yanzu. Shugaban hukumar makamashi ta Najeriya, Profesa Ile Jijere Bala, ya bayyana min a fira da ne da shi a Abuja, cewa lalle gwamnati tana fatan cewa kafin shekara ta talatin za a rage dogara daga injin muka domin samar da wutar lantarki zuwa ga amfani da rana da iska da kuma fadama domin tabbatar tabbatar da samarwa 'yan Najeriya wutar lantarki ba tare da waɗansu matsaloli ba. Eh, ita gwamnati yanzu ai ta yadda a yi bincike akan amfani da makamashin da ba ta karewa ana kira renewable energy kenan a turance don a samu wutan lantarki kamar rana da iska da kuma ruwa da kuma ma kamar kayan noman da ba ta da amfani za a iya kona su a yi wutan lantarki a shirin da mu muke yi a ce kamun 2030 ya kamata lantarkin da ake samuwa a nan kasar nan ita makamashin da ba ta karewa din nan ta yi contributing kamar kashi 20 a cikin 100 to amma kawo yanzu najeriya ba mu je wani haɓasa da aka yi babba wanda aka doshi samun nasara cewa za a rage dogara daga wutar lantarki da ake samu daga makamashi na eh, fetur ko iskar gas ko dai mai da sauransu eh dalili don kasan na'urorin da ake da su yanzu na samun wutar lantarki daga makamashin mai ne da gas amma abin amincewa ita ce gwamnati ta yadda kuma ta amince da amfani da wannan makamashin da ba ta karewa kamar rana kamar iska kuma ana kan zuba kuɗi a ga cewa an amfani a samo lantarki daga ruwa hydro kenan kamar na dam na mambila kamar dam na zungeru akwai gurara dama na nan kaduna To amma na lura cewa akwai waɗansu ƙauyuka a cikin Najeriya wanda kuka fara gwaji na irin wannan tsari na amfani da hasken rana ko kuma iska wurin samar da makamashi ga mutanen karkara. Shin wannan tsari zai bunƙasa har ya kai ga birane a cikin ɗan ƙaramin lokaci ko ko a'a an fi so a yi ta wannan gwaji na ɗan wani lokaci? Eh ana kan wannan gwaji yadda abin zai shigo birane shine yadda za a kara girman wayannan na'urori sai lantarki a wajen a sata a cikin grid. Ka san lantarki lantarki daga national grid ita ce tafi sauki ba ta da kuɗi tana da arha haka ne ana abu da yawa za ka ga kuɗin sai ya zama mai rahusa shugaban hukumar makamashi ta najeriya kenan farfesa eli jidere bala yana bayanin irin hanyoyin da najeriya za ta ɗauka ko za ta bi domin samar da wutar lantarki daga hasken rana da iska da kuma fadama ko kuma ruwa kafin shekara ta dubu da talatin umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya